haba rana da kai nake ka kulle ɗaki kana waka kana mamin kana tsalle a zuwan babu abin da ya dame ka kuma wakan nan ta dan takarar gwamnan jihar Katsina ce Dr. Umar Dukwarata Dukwar dan nan bayan kai ni na san ba kayan sa su yan Dukwar dan sun san ba kayan sa amma kayi shi ne dalilin ya ci albarkacin injiniya mun tare sakin wannan fashi idan har ku injiniya mun tare sa nan baki zai ci albarkacin zaka zai ci albarkacin wannan wakar a ci mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai ci arzikin ka zo kai dan takararsa da ya nuna dan jihar mu a jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba sai ka je ka dige da can to ka kaddara ma mai girma gwamna in ba ka yi dan albarkacinsa ba ka yi dan albarkacin wanda yake taimakon ka a gwamnatin jihar kano mai girma alhaji dakta murtala sila galadima garo murtala silan garo babu abin da bima ba har ranar da ya zo zai lallaba ka a kan ka yarda ka zo ka yi harkar nan naira miliyan ashirin ce a cikin buhu wannan ni ne shaida gabana ka ɗauki ta ka kuma je ka karɓi kuɗin mai girma gwamna a matsayin za ka yi wakar ɗan takarar gwamna nasiru yusuf gawuna a lokacin dukkan abin ya zafi ka haɗe kuɗin ka tafi da su ka ce ba za ka yi shi ba mu yan jihar kano raina muka yi ka zafi mai girma malik ibrahim shekaru duk lalacewarsa an kano ne muna kaunarsa ka mai girma injiniya da tarabi musa kwankwaso kwankwason na ɗan kano ne muna ƙaunarsa yanzu ka zo ka zagi mai girma zababban gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ofr kadimul islam kuma kalifan mu na addinin mu na musulunci na wannan yanki namu da muke ciki kuma shi kenan saboda tsabar kaskanci ka zage kowa a kano can jihar ka ka tsallaka ka yabi kowa ba mu ji ka zage kowa a jihar ka ba mu jihar mu na jihar musulunci jihar malamai jihar waliyan allah jihar mutane kirki mutanen arziki sai mu ci kana balantsance kana zuwa har kana wata magana wallahi na rana sai cunari ka ka daga da kai duk waka <laughs>